Makasudin wannan zama da kwamitin da ke nazarin gyara kundin tsarin mulkin ƙasa ta majalisar dokoki ta shirya tare da gayyato kakakin majalisun jihohi talatin da shida shine saboda a samu amincewar majalisun dokoki a gyare-gyare hamsin da ɗaya da kwamitin ya riga ya yi a kundin tsarin mulkin ƙasar musamman ma batun ba ƙananan hukumomi cin gashin kansu. Sanata Uba Sani yana cikin 'ya'yan kwamitin ga ƙarin bayani da ya yi wa muryar Amurka. shi wannan kundin tsarin mulki ya kamata a ce an gyara shi ba tun yau ba yau da yin shi sama da kusan shekaru da dama kuma ba a mashi wannan gyaran ba to shi yasa yau muka zauna da mu 'yan majalisar dattawa da kuma majalisar dokoki muka zana muka cewa za a yi a zauna a tattauna a ga yadda za a gyara wannan abu kuma mu tabbatar mun gaya musu abin da muka yanke hukunci a kan shi domin su masu kuma jihohinsu su tattauna da al'umma domin a samu matsaya daya domin wannan kundin tsarin mulki bai gyaruwa dole sai mun haɗa kanmu gabaki ɗaya da majalisa na dattawa da na dokoki na jihohi. Ganin cewa gyaran kundin tsarin mulki ba zai yiwu ba sai an samu amincewar kashi biyu bisa uku na majalisun dokoki da na jihohi kakakin majalisar dokokin jihar Neja Abdullahi Bawa Wuse ya ce dole ne a ba kowa dama ya bayyana ra'ayinsa. Abu ne mai muhimmanci saboda haka dole ne a yi hakuri da juna a dubi al'amarin yadda ya dace kowa a bashi dama ya yi bayaninsa kamin a ɗauki mataki. Saboda haka bai zamanto abu mamaki ba. domin abu ne da ya shafi tsarin mulkin ƙasar nan kuma dole ne kowa a bashi dama domin duka mu zababu ne a jira a yi mutanenmu ta hannunmu sannan a ɗauki mataki amma wannan abin mun zo ne mu ma kawai mu duba domin dole sai mun koma majalisunmu mu ma mu jira a yin members ɗinmu da mu. to me abubuwan da kuka tattauna a kai? abu ɗaya kai aka duba shine zancen tsarin ƙananan hukumomi wadda har yanzu ma ba cimma matsayi ba shi ma ɗan majalisar dattawa daga jihar Sokoto ta Gabas Ibrahim Abdullahi Gobir ya yi tsokaci akan zaman da kwamitin ke yi to muna tattauna akan yadda za a ba da yanci na cin gashin na local government kuma insha Allah ana nana ta kokari in Allah da za a yi nasara to me abubuwan da kuka tattauna akai a ah, suna da yawa gaskiya suna da yawa 51 ne ko 55 ya da kai ko 51 ko fiye da 51 ne ya danganta duk a yau din nan a ah, ba da bane bane muka yi mu ci gaba kuma gobe insha shugaban kwamitin duba kundin tsarin mulkin ƙasa kuma mataimakin shugaban majalisar dattawa Ovie Omo Agege ya yaba wa ofishin raya ƙasa da ƙungiyar tarayyar Turai a bisa goyon bayan su wajen ganin an yi nasara a aikin gyare-gyaren domin kyautatawa al'umman ƙasa Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.